الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana ta sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma wannan rana ta yi daidai da ranar sha takwas sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya yau za mu tashi aya ta arba'in da biyu a cikin karatunmu na tafsir na alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim salam amma kafin nan kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi wannan tambaya ta farko a shin akwai hadisin da yake cewa in mace ta aske gashin kanta sai ta yi kafara ni dai ban san hadisi da wannan da ya zo da wannan ma'ana ba kuma ni wannan ba wai cewa babu hadisin ba ne tun da ilimi na bai kai irin wanda za su ce in ba san hadisi ba akwai malamai da in suka ce hadisi akwai malaman hadisi da in mutum irinsu suka ce ba su san hadisi ba to ba hadisi ba ne kamar yadda imam ahmad yake cewa kullu hadithin la ya arifuhu yahya ibn sa'id al-qattan fa laysa bi hadith da hadisin da yahya ibn sa'id al-qattan bai san shi ba to ba hadith bane eh akwai malamai waɗanda suke kusan duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi dan haka in suka ce wannan hadisin ban san shi ba to ba hadith bane eh amma dai wannan ni ban san shi ba amma Uh, babu wani abu da ya zo a kan wannan hani illa abin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil musla annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tamthil shine canza kama ko mace ta aske gashin ta musla ne canza kama ne shi yasa lokacin da aka ce namiji ya aski ita aka ce ta yi tafsir a babu gashi ga mata wajen yin hajji ko umra sai dai tafsir shi ma tafsir din rage gashi aka ce su rage gwargwadon wato a gaba ta dan yatsa al'ulmula gabar dan yatsa shine an gane wannan wannan gabar aiko gaba ɗaya ta dan yatsa shine iya gwargwadon tsawon da za su yanke domin matan mu ma saboda rashin gashin haka gani suke ƙoro suke suna ganin cewa kamar an yanke musu da yawa aka ce su yanke wannan amma idan bukata ta zo ta aski babu laifi kamar maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rashin lafiya kuma wanda rashin lafiyar har aka nemi ta aske gashinta kuma ta aske gashinta ba wanda ya mata inkari cikin sahabbai wanda ya nuna kan cewar wato kamar ijma'i ne na sahabbai amma haka kawai mace ta aske gashinta in ba da wata illa ba wannan yana daga cikin mutla amma cewa wai in bata aske gashinta ba sai ta yi kafara kamar yadda ya zo a cikin tambayar ni ban san wannan ba a cikin hadith ban taba gani ba amma kuma ba zan iya cewa a cewar wato babu hadith din ba sai dai in Allah yadda zan bincika muku akan abinda malamai suka ce akan wannan hadith din to wannan nasiha ce yace wai ayi ma yan adaidaita sahu nasiha akan irin tukin ganganci da suke yi to wato mutumin da yake aiki akan abin hawa yana dauke da rayukan mutane da dukiyoyinsu amana ce a kansa saboda haka idan ya ganganci abinda zai kai ga garari ga salwantar rai ko salwantar dukiya akwai baman a kansa to mu saboda ana wasa da shari'a ba a ɗaukan baman din sai a ce a ba komai al'ayafi shi yasa mutane suke gangancin yadda suka ga dama amma da mutum idan ya zamanto shine sanadiyar hadari mutum ya kare aka ce ya za a je a kai shi kotu a yi hukuma sai ya biya ko kuma hadari ya zo abin Allah ya kiyaye a mutum ya rasa gaba a ce sai ya biya diya akan wannan ko kuma ya salwanta masa dukiya abincinsa ya zube aka ce sai ya biya ya san cewar akwai wannan nauyin a kansa wannan zai sa shi ya rinka ya rinka bin wato ya shiga hankalinsa shari'a ta zo ne da tsara haƙƙi ba tsara haƙƙi ba ne a ta ce wato a kyale mutum komai a kyale shi kenan Allah ne ya kawo Allah ya san da kaddara amma duk da haka Allah ya rattaba abubuwa akan abin da ya biyo bayan kaddara da ta faru saboda haka lallai masu irin wannan aiki su kula da amanar da suka ɗauka a sannan hanya mutum wato sauran mutane suna da haƙƙi a kanta ba taka ba ce kai kai kaɗai da wanda ya fika saboda saboda yana cikin mota ko babba ko ƙarama da wanda yake ƙasa da kai saboda yana kan babur ko yana tafiya a kan keke ko a ƙasa duk kuna da haƙƙi a kan hanya to idan mutum ya dauka shi ne kadai akan hanyar tasa ce shi shi kadai to dole zai shiga cikin haƙƙin mutane kuma in ka shiga cikin haƙƙin mutane akwai hisabi irin waɗannan haƙƙoƙi abin da ya kamata mutum koyaushe ya rinka jin tsoro a cikin irin wannan shine la'ana tsinuwar mutane wani za a yi masa abu ya ce Allah ya isa ko kuma ya ce Allah ya tsine maka albarka shikenan sai kaga ya dace da mala'iku suna nan su ce amin abin tsinuwar tabi mutum kaga mutum yana ta yin abubuwa yana ta fafutuka amma abubuwansa sun ki kankama ba wani abu ce ku la'anar Allah ce tare da shi saboda ka shiga haƙƙin wani ya yi maka la'ana kuma Allah ya karba addu'arsa musamman ganin kan cewa ma'abucin haƙƙi wanda aka taɓa haƙƙinsa addu'arsa Allah baya raddinta don haka a kula da irin wannan ba ma kawai dan a daidaita sau ba duk mai hawa hanya wato babbar jarabawa ce sannan a sannan a ja hankali ga waɗansu mutane da ba su san haƙƙin makwabtaka ba to shi ma wannan mazu'i ne na aihudu ba a kansa wannan ya ce aure ne aka yi shi yau kamar wata uku sai ake samun 'yar matsala wajen matar babu da zaman lafiya rannan sai matar ta ce tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya saki matarsa ni ma ka sake ni ya halarta tunda ta faɗa hakan a sake ta ko kuma yaya za a yi e na farko dai mace ta nemi a sake ta ba tare da wata illa ba yana daga cikin kaba'irud dunub domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk macen da ta nemi saki ba tare da wani illa ba a za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda haka wannan hali na mata su guje shi to ita mace a idan ranta ya ɓaci sai ya zamanto ba ta ganin ba ta tunani na hankali to abinda zai sanya ta in ta tuna irin waɗannan nusus da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ta ta nemi wato ta yi taka tsantsan idan mace har ba ta son babu laifi mace ta zamanto cewar ba ta son zaman aure ba tare da ta illa ba ta nemi a raba auren to wannan kuma ba cewa za ta yi a sake ta ba cewa za ta yi a ba ta dama ta yi hulu'i in ba ta son zaman a ba ta dama ta yi hulu'i ana a je wajen alkali ta ce ita ba ta son zaman kuma baya cutarta ba abin da yake mata na hana ta haƙi amma kawai ba ta son zama da shi to irin wannan sai a ba ta dama ta dawo masa da abin da ya batar wajen aurenta na sadaki da kyaututtuka da ya bata ta dawo masa da shi ya karba alkali ya raba aure wannan shine hulu'i kuma saki ne ba ini ba zancen kome ba zancen kome ko da yana so ko da sun daidaita kansu dawo sai an sake ɗaura aure to wannan shine tana da dama shari'a ta bata dama alkamai da Allah ta'ala ya ce fala junaha alaihima fi maftadat bihi babu laifi a kansu a cikin abin da ta nemi fansa a kansa amma haka kawai mace ba tare da illa ba ta rinka cewa a sake ta a sake ta kamar yadda yawanci mata suke yi yanzu wannan haramun ne yana daga cikin kaba'irud dhunub yana daga cikin manyan zunubai da Allah madaukakin sarki yake ukuba akai domin duk abin da Allah ya ce la'ana tana tabbata a kansa to wannan alama ce ta babban zunubi to wannan kaga an tabbatar da la'anar mala'iku akan wanda suke yin haka sannan wannan ya ce muna neman bayani akan matsayin hijabi a musulunce yaya shari'a ta kalli hijabi kuma wace sufa yake da ita an samu wasu suna cewa mai fassarar cewa wai al'ada ce sifantuwa da shi e hijabi a umarni da shi ya zo a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin ya kai wannan annabi mai girma ka gaya ma matanka da 'ya'yanka mata da kuma matan muminai su wato kusantar da mayafinsu a su kusanci a mayafansu a jikinsu wato su kusanto da su a jikinsu shine ma'ana wato a a wato kada su bayyana wato kada su sake su kada su saki mayafinsu yadda ya zama bai rufe jikinsu ba kuma Allah ta'ala ya ce waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna tun inda dai Allah ta'ala ya ce wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna Allah ya ce la yubdina zinatahunna kada mata su bayyana adansu kada mata su bayyana adansu wannan shine asali na umarcin umarnin mata su yi hijabi domin meye ma'anar hijabi rufewa wato su rufa adansu shine ma'ana kada su bayyana adansu Aisha radiyallahu anha ta fassara cewar ma'anar ayar farko ta suratul ahzab cewa hijabi ne shine Allah tace Allah ya ji kan matan ansar da wannan aya ta sauka sai suka yanka mayafinsu wato suka mayar da shi ciki babba suka lullube kansu suka fito kai ka ce wato hankaka ne akan kawo kansu yaran irin yadda suka lullube jikinsu ga baki daya ba a ganin ko ina a cikin jikinsu wannan ya nuna aiki da wannan fahimtar nan da Aisha ta faɗa ya nuna kan cewa shine ma'anar aiki da wannan aya amma cewar mace cewar hijabi al'ada ne to al'ada idan shari'a ta tabbatar da ita ta zama to shari'a al'adar larabawa da shari'a ta tabbatar da ita lokacin da aka saukar da wahayi ta zama to al'ada kamar yana daga cikin al'adar kamar yadda Allah ta'ala ya ce su wato wato wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su rufe kirjan kirjinsu kirazansu da mayafinsu na ka alkhimar shine mayafinka wanda al'ada ne larabawa mata suna sa mayafinka amma in suka sa sai su jefa shi ta baya yanda za su bar kirjinsu a waje wannan shine al'ada sai Allah ya ce su sanya mayafi wato su rufe kirjinsu da wannan mayafin nasu naka ma'ana kada su bayyana kirjinsu domin in suka bayyana kirjinsu ba su rufe adansu ba domin yana daga cikin ado to an yi saɓani wajen menene adon da Allah ya ce a rufe Allah ya ce wala yudina zinatahunna illa ma bahara minha kada su bayyana adon su sai abin da ya bayyana to an yi saɓani menene abin da ya bayyana Abdullahi dan Abbas ya ce abin da ya bayyana shine wato tufafi da take sawa abin da yake dole sai ya bayyana na tufarsa saboda ka su lullube jikinsu sai kawai tufafinsu wato wanda za a gani kamar ta sanya riga za a ga kan cewa wannan riga ce mai kala kaza da makamancin wannan Abdullahi ibn Mas'ud kuma yace alwajhu wal kaffan fuska da tafin hannu wato su rufe ko ina a jikinsu sai fuska da tafin hannu wanda ya nuna cewar mace za ta rufe ko ina sai fuskar da tafin hannu ita ma fuskar fi'ilin sahabban a matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewar su rufewa suke wanda ya nuna mustahabbi ne haka duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarnin mata da su rufe fuskar su ba kamar ma a lokacin hajjatul wada mace ta zo tana masa fatawa lokacin hajji aka sifanta yadda fuskar ta take bata rufe fuskar ta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta rufe fuskar ta ba sai dai ya ce ma fadl ibn al-abbas da ya kura ido yana kallanta ita ma tana kallonsa sai ya juyar da fuskar sa yana bayansa yana ta kallanta sai ya juya fuskarsa ya daina kallanta ya sake juyowa tana tambaya ci gaba da kallanta ya sake sa hannunsa ta baya ya juya kansa har abbas yake cewa naga ka yace ka juya kan dan dan uwanka da karfi tunda ɗansa ne sai yace naga saurayi da budurwa ban aminta ban aminta fitina ta afku tsakanin su ba saboda haka wanda ya kaga inda rufe fuskar wajibi ne zai ce mata ke ki rufe fuskar ki ga kinan kin zama fitina sai kallon ki ake amma sai ya ce ma shi namijin da yake kallo ya juya shi karfi da yaji ma kada ka kalla ka juya ya juya shi to saboda haka yin hijabi da ma'anar cewa mace ta suturta jikinta illa abin da yake zahiri shine tafin hannunta da fuskarta wannan umarni ne na Allah umarni ne na addinin musulunci domin in aka ce al'ada ne to shikenan mace sai ta sa skirt da gashin ta bashi a waje ta je ta yi sallah haka ba sai ta rufe ba ai al'ada ce wannan amma akwai mutum daga cikin malamai da ya ce mace ta yi sallah ba ta rufe gashin ta ba babu mutumin da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya karban sallar macen da ta kai haila illa bi khimar sai da abin da zai rufe kanta saboda haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna mace ta rufe ta yi sutura wato a ta suturce kanta da hijabi shari'a ne ba al'ada ba kuma fa ba lokacin fa da mata fa suke wannan fa abin fa bai fa dade ba fa bai fi cikin 'yan shekarun nan ne fa bai kai shekara ɗari ba hatta turawa hatta turawa tsangalan waɗannan tsanga wato kaya da ake a tsangalallun kayan da suke sawa yanzu duk cikin 'yan bai kai shekara ɗari ba suke sawa kowa ya ga matan victorians zai ga yadda suke sanya doguwar riga ce da mayafi clock wanda suke lullube jikinsu ba musulmi bane amma haka suka gada haka al'adar mutane suka gada ko tarihi in ka duba rumawa za ka ga yadda suke sanya kayan su haka ne girikawa haka ne to sai wannan sai wannan al'umma ce da ta zo da fitsara wanda yake masu yi ma shimfiɗa daga masu shimfiɗa da zuwan dujan su ne suke irin waɗannan ɗabi'a har ake nema a nuna kan cewar ma sitirar ma ba ai ba addini ba ce al'ada ce saboda haka ba sai an bi ba Allah ya kiyashe mu kafin mu karanta ayoyin da za mu tashi yau wanda shine aya ta arba'in da biyu akwai darussa jiya akwai darussa da ke cikin kissar annabi ibrahim da muka karanta tafsirin ayoyin jiya kusan lokacin da darasinmu ya zo ƙarshe akwai darussa muhimmai da kafin mu ci gaba da karatu zan yi ishara ga wasu daga cikinsu na farko dai wannan kissar ta nuna mana irin yaƙinin annabawa wajen bin umarnin Allah ko da ka wannan umarnin ya saba abin da ransu yake so ne ko da ya saba ɗabi'a bisa halin ɗabi'a abin da a ɗabi'a wato ake wato abinda a cikin halin ɗabi'a yake da wahala a yi domin annabi ibrahim ya zo daga shi sai matas sai kuyangarsa hajara da ɗansa yana shan nono isma'il ya ajiye su a waje babu kowa babu mutum ba dabba ba tsoro haka ya basu a wajen su su kadai ya zo ya basu in ba yaƙini ba da bin umarnin Allah da sanin cewar Allah in yi umarni in ka bi umarnin to shi ke kai naka ka bi umarnin sauran al'amari ka bar ma Allah Allah zai kula da sha'aninka ka yi naka ka kyala Allah ya nasa in ba yaƙini ba babu abin da zai sa mutum ya wannan mun san yadda mutum yake son iyalinsa yadda yake son ɗaɗin jariri me ya bar musu dan abin da ya bar musu ɗar butar ruwa da ɗan burgami wanda yake akwai ɗan dabinai a ciki abin da ya bar musu kenan kuma ya bar su a wajen da sai an yi tafiyar kwana sama da arba'in kafin a zo shi tunda daga sham ya tuho daga ƙasar sham ƙasar syria ya zo ya kawo su nan ƙasar wadda a da aliki ake ce mata faran ƙasar makka to wannan kuma ya nuna mana cewar idan kai aikin idan kai ka jibinci bauta ga Allah to shi kuma Allah shi ne zai ɗauki nauyin wadata ka in dai za ka yi abin da Allah ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin Allah ya ce ban halicci mutum da aljambas mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu bana neman bana nufin wani arziki daga wajen su bana nufin su ciyar da ni ubangiji inna Allah Allah shine arrazzaqu shine mai ciyarwa wato mata ma'ana in dai ka bauta Allah shi zai ciyar in dai ka bauta ma Allah Allah shi zai ciyar da kai kaga sababin da ya ɗauka ba shi ne zai tabbatar masa da halin wadata da isuwar abin da suke bukata ba domin ruwa karkari in sun gama sha ya ƙare domin da ya kyale su a nan kamar yadda ya zo a hadithin ibn abbas a cikin bukhari da ya kyale su a nan wannan fili a cikin wannan kwari don kwari ne wadi inda inda ka'aba take a yanzu kwari ce domin daga gefen gabas akwai jabal ka'aba a jabal abi qubais a kuma ɗaya gefen akwai jabal ka'aba saboda haka makka a cikin ɗakin Allah a cikin kwari yake anan yazo ya ajiye su yana ajiye su kawai sai ya juya sai ta ce yaya zaka bar mu a waje babu kowa a wajen bai juyo ba sai ta ce ko ubangijinka ne ya umarce ka sai ya yi ishara da kansa cewa na'am sai ta ce to idan layu bayya'una to ba zai tozarta mu ba ku duba yaƙinin ita ma kanta wato gidan annabawa kenan ta ce Allah ba zai tozarta mu ba to da annabi Ibrahim ya juya shine ya fuskanci inda aka ce za a yi ɗakin Allah ya fuskanci wajen ya yi waɗannan addu'o'i to kaga Allah madaukakin sarki bai tozarta su ba kuma shi dai yayi abin da Allah ya ce masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai muke bauta ma taimakon ka muke nema abin da yake nake bukata dan na bauta maka na rayuwa to kai taimakon ka nake nema kaga sai Allah madaukakin sarki sai ya jibinci wannan al'amarin ya tsare masa amanarsa ya tsare masa amanarsa ya tsare masa matarsa da ɗansa domin hajara yayin da take cikin wannan hali ruwan da ya bar musu ya ƙare dabinan ya ƙare nono ya kafe babu abin da yaro zai ci yana kuka irin kukan tsananin yunwa din nan sai ta tashi don karta ga zafin fitar rai na ɗanta ta tafi ta hau kan dutsen safa ta duba ko za ta ga akwai wani mutum ko akwai wani mai taimako ba ta ga kowa ba ta gangaro a guje da ta zo kai kasan ruwaji ta fita a guje sai da ta hau kan marwa ta sake dubawa ko za ta ga wani ba ta ga wani ba sai da ta yi haka kaiwa da komowa tsakanin safa da marwa shine nike wannan safa da marwa din muke koyi da wannan sunna da hajar uwar annabi isma'il matar annabi kuyangar annabi ibrahim wadda ta yi allah ya samu muke wannan ibada to sai allah ya turo mata mala'ika jibril sai ta ji motsin mutum take cewa in kana da taimako ka zo ka bani taimako sannan sai ya zo Allah ya ji ya ce mata Allah ya ji addu'arki sannan sai ya ce sai ya bigi da gefen fuka fuka fuki daga cikin fukafukansa ya daki kasa da shi sai ruwan zamzam ya bubbugo saboda kishirwa da da tsananin yunwa sai ta kama haka ta haka nan ta haka nan ta haka nan tana ganin kamar dan idaniyar guda daya wato zai kare sai haka take ta ko ina ruwan ya bubbugo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ummu isma'il Allah ya ji kan uwar isma'il da ta bar shi da ruwan zamzam ya zamanto ainun jariya idaniya ne zai rinka zama tsurtowa na ruwa amma yanzu ya rinka towa kamar rijiya kamar yadda ruwa yake bubbugowa daga rijiya haka yake fitowa shikenan ta samu ya zamanto a kansa take rayuwa abinci ne ruwan sha ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'amu tu'min abinci ne wato mai ciyarwa tana zaune a wajen tana shan daga ruwan zamzam din sai waɗansu mutanen jurhun mutanen yaman wanda su ne asalin larabawa al'arabul ariba sun taho sai suka ga tsuntsu yana yawo a wajen suka ce wannan saninmu da wajen nan babu ruwa wannan tsuntsun ba zai yawo ba sai a wajen da yake akwai ruwa mu kuma saninmu da wannan wadin babu ruwa babu mazauni a wajen da suka zo sai suka same ta da ɗanta sai ta sha'awar su zauna tare da ita suka ce to za su zauna sai ta ce musu to amma da sharaɗi ɗaya ba ku da haƙƙi a cikin ruwan nan ruwa namu ne suka ce sun yadda suka zo suka zauna annabi ibrahim annabi isma'il ya koyi larabci daga wajensu da ya girma ya aure a cikinsu da ya aure a cikinsu ya samu mata wadda take wato ba mai godiyar allah ba sai annabi ibrahim ya zo ya zo sai ya ce ina ya zo wajenta ya ce ina mai gidan ina mijinki ta ce ya tafi neman abinci yaya rayuwarku kai wannan rayuwa ba alheri rayuwa kullun cikin wahala kullun cikin abin nan kullun cikin making ends meet kamar yadda ake faɗa yau a toshe nan yau a toshe can ba godiyar Allah ne sai ce to idan ya zo ki ce wanda tijo ya zo neman ajiyarsa kuma yana gaishe shi ya ce ya canza dandamalin kofarsa yana zuwa ta gaya masa ta ce wani tsoho ya zo kashi gashi gashi ya ce to ai wannan tsohon mahaifina ne kuma ke ce dandamalin kofar tawa kuma ya ce na canza ki don haka tafi gida na sake ki ya sake wani auren matar da ya aura mai godiyar Allah ce da ya zo irin wannan ya faru da ya tambaye ta ta ce ai madalla da wannan rayuwa mijina yana kokari Allah abin da ya bamu muna godiya da abin da Allah ya bamu ya ce to idan ya zo ki ce masa ya rike dandamalin kofarsa da ya zo ta gaya masa ya ce to ai wannan mahaifina ne kuma ke ce dandamalin kofar tawa ya ce na rike ki to har lokacin da Allah ya umarce shi ya zo su gina ɗakin Allah tare suka gina Ka'aba a lokacin ya yi addu'a saɓanin addu'ar da ya da ya barsu wannan abin da ya zo a cikin suratu Ibrahim addu'ar da ya yi ne yayin da ya ajiye su a wajen wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina ka sanya wannan gari ya zamanto gari amintacce kuma ita ce farkon addu'ar da ya ma a cikin suratul baqara kafin addu'ar da ya bayan wa idiyar fa'o Ibrahimu alƙawa'i da min albaiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna da suka gina ɗakin bayan Ismail ya zama babba sai kuma annabi Ibrahim ya zo ya ce Allah ya umarce ni da ni da kai mu gina masa ɗakin bauta shine suka gina Ka'aba kun ga a cikin wannan kissar ya nuna mana abinda annabawa suke da shi ne suke akai ne yaqini da kuma san alkhairi yanda ya addu'a ga wannan gari wanda albarkacin wannan addu'ar garin ya zamanto gari mai albarka kuma wannan suna za ka ga malamai na kirki suna binta akwai garuruwa da za ka ga ana cewa kafin malam ko kafin wani za ka ga malamai sukan kafa gari kuma su ta addu'a ga garin kan Allah ya sanya albarka ga wannan gari duk koyi ne da sunan annabi Ibrahim ko mu duba mu ga yadda annabi Ibrahim ya nuna godiyarsa ga Allah kuma yayi tawassuli da wannan godiyar tasa ga Allah kan Allah ya karba addu'arsa yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'u du'a yayi godiya ga Allah da ya bashi isma'il da ishaq tare da girma ya zo masa saboda albarkar addu'ar da yayi yayi tawassuli da wannan yayi roko yayi addu'a wanda ya nuna kan cewa godiya ga Allah kyakkyawan aiki ne da annabawa suke tawassuli da shi kan Allah ya amsa addu'arsu kaga yi wannan tawassulin ya ambaci ni'imar da godiyar Allah gare shi akan wannan ni'imar sannan ya nemi kuma biyan bukata domin albarkar wannan godiya da ya yi ma Allah akan amsawar addu'arsa kaga ni'ima ita kanta a amsawar addu'ar ni'imar Allah ce ko ya gode akan ni'imar Allah shi kansa godiya ga ni'imar Allah ni'imar Allah ce kuma Allah ya kuma Allah ya karbi godiyar ya zama to mai godiya ga godiya domin Allah mai godiya ne wannan yana daga wannan shine karimci irin na Allah jalla wa ala sannan kuma wannan ya nuna mana irin muhimman addu'o'in da ya kamata mutum musulmi ya zamanto ya kula da yin su ya addu'a ga kansa ya addu'a ga zuriyarsa ya addu'a ga iyayensa ya addu'a ga bayin Allah muminai baki daya haka ya kamata musulmi ya kasance kuma ya nuna mana cikin addu'o'i mutum ya yi addu'ar abin da zai bashi lafiya daga bala'i a cikin addininsa yadda ya roƙi Allah kada Allah ya fitine shi da zurriyarsa da shirka wato da bautar wani Allah ta ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka yi safa da yamma Allah ina neman Allah Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari da gare ka ina neman tsari da kai da nayi tarayya da kai da wani abu da nake sani kuma ina neman gafararka da abin da ban sani ba kaga yana neman tsarin Allah daga yin shirka shine kamar yanda Annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam to waɗannan waɗansu daga cikin fa'idodi ne da suka zo kuma sannan wannan kisar ta nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da larabawa musamman larabawan Quraysh asalinsu annabi Ibrahim annabi Ibrahim ne kakansu kamar yadda annabi Ibrahim shine kakan Yahudawa bani Isra'il shine kuma kakan larabawa saboda haka da larabawa da bani Isra'il dukkaninsu zuriyar annabi Ibrahim ne dukkaninsu zuriyar annabi Ibrahim ne jikokin wannan annabi ne don haka babu wani annabi ake cewa babu wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim ba ce daga zuriyarsa imma daga bani Isra'il wa imma daga Isma'il da bani Isma'il a cikin Isma'il a cikin banu Isma'il akwai annabi Isma'il sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin a cikin ƴaƴan annabi Ishaq sune tun daga shi Yaqub wanda shine Isra'il sai kuma wanda suka zo a cikin zurriyarsa Yusuf da san har ya zuwa ga annabi Musa da Harun da annabi Dawud da Sulaiman da annabi Yahaya da Zakariya da annabi Isa dukkaninsu a zurriyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ta'ala ya ce ya sanya waje annafi ya sanya annabci a cikin zurriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim da kuma da kuma saukar da littafin Allah waje Allah fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الأبصار خاشعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
na'am Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada ka tsammani kada kai tsammani da dai cewa Allah marabkani ne daga abin da azzalumai suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah kawai yana yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wata rana da gannai suke wato suke fitowa zuru-zuru a ciki idanu suke budewa zuru-zuru wato zuru-zuru saboda tsoro mutsina suna masu gaggawa mutsini iru usihim suna masu daga kawukansu saboda kaskanci da tsoro la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya dawowa gare su wato ba sa iya kifta ido wa afidatuhum hawa zukatansu mahofanta ne babu komai a ciki wato sun bar inda zuciyar take shine cikin kirji sun zo makogaro saboda tsoro wannan aya ban tsoro ne ga azzalumai kamar yadda take kuma rarrashi ce da ban haƙuri ga waɗanda aka zalunta wato yayin da suke zaluncin da suke yi da gane azaba da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke imani da shi Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka taba tsammanin Allah marafkani ne daga abin da suke aikata ba meye al-ghafla al-ghafla shine wato rashin sani ko kauda rashin sani da rashin mai da hankali to Allah baya sifantuwa da wani wato ka sani tabbas cewa Allah yana sane da abin da azzalumai suke aikatawa kuma yana kiyaye da shi wato imhali da Allah ya yi sauraro da rashin saukar ukuba ga azzalumai wannan ba yana nuna kan cewa bane sun gagara Allah ba kuma yana nunawa bane kan cewar Allah ya rasa yadda zai yi da su ba kuma yana nunawa bane cewar Allah ya manta da su ya shagaltu da wani abu domin ba Allah baya shagaltuwa da wani abu inna Allah la yana wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci baya kasa baya cancanta ga Allah ya yi bacci domin babu wani abu a cikin halitta face Allah ne yake tsayar da shi shine alqayyum mai mai tsayuwa da komai so da ba zai yiwu ba Allah ya zamanto cewa yayi bacci komai da kake gani Allah ne yake tsayar da shi to Allah ya ce kada ka taba tsammanin domin gafala za ta zo ne in ma saboda cewar wato a a wato aikin haƙƙinsa ne ya watsar da haƙƙin kamar mai gadi an ba shi gadin gida ya je ya bacci ko kuma ya je yana zance a zo a yi aika aika a cikin gida ya kyala aikinsa to Allah babu yadda za a yi ya zamanto cewar sifar ƙayumiya ta rabu da shi don sifa ce wajiba ga zatinsa ko kuma ya zamanto bai sani ba ana yin abin bai sani ba to Allah babu abin da ke fita daga cikin saninsa babu abin da bai sani ba saboda haka wannan karantarwa ne ga a hibabin zahirinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi al'ummarsa duk hibabi da kaga an fuskance shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna muhimmancinsa wato ya rasulullah kada ka taba tsammanin Allah marafkani ne daga abin da suke aikata daga abin da azzalumai suke aikatawa wato Allah baya sifantuwa da haka baya sifantuwa da ghafla baya sifantuwa da rafkanuwa domin bata cancance shi ba sai dai Allah sauraron da yake yi ga azzalumai wannan sunnar sace cewa kowane abu sai da ajalinsa kuma wani ba zai tilasta shi bai abu lokacinsa bai yi ba wani ba zai tilasta shi bai abu in lokacin bai yi ba dan kana son kana da wata manufa akan ganin wani abu ya afku kuma Allah bai riga ya yi nufin cewa lokacin abin zai abku ba Allah ba zai yi maka dan dan ya faranta maka dan ya dada da maka ba dan wannan abin ya abku bayan lokacin sa bai yi ba sai lokacin ya yi ka hakura ka tsaya lokacin ya zo ko karka hakura wannan ruwanka amma Allah babu wanda yake masa tilas to shine ake nuna a wannan a cikin wannan akwai sanar da mu sifar Allah da cewa al'amari ga baki ɗaya na sani don haka a mayar da al'amari gare shi wannan ayar tana iya ɗaukan kuma hitabin ga dukkan wanda ake zance da shi ne kai wanda ake karanta maka alkur'ani kada ka taɓa tsammanin cewa Allah yana marafkani ne daga abin da azzalumai suke aikatawa dan ya ce uquba za ta zo uquba za ta zo ba ta zo ba ka ɗauka kan cewa Allah ya manta da su Allah baya mantuwa an ce marafkani daga abin da azzalumai suke aikatawa azzalumai anan ana nufin masu zalunta masu zalunci da shirka domin shirka ita ce zaluncin da yafi komai zalunci wanda ya shirka ya fi kowa zalunci domin ya hana haƙƙin Allah domin zalunci shine hana haƙƙi ka rasa wanda ka rasa wanda zaka hana shi haƙƙinsa sai haƙƙin Allah na ka kaɗai ta shi da bauta shi shi kaɗai to wanda ya shirka ya fi kowa zalunci ta wannan fuska ya fi kowa zalunci domin ya cuci kansa da cutar da babu kamata ita ce cutar da Allah baya yafe ta domin wanda ya yi shirka Allah ba zai yafe masa ba kaga kenan idan mutum ya mutu a ciki ya yi cuta ga kansa cutar da babu kamata domin ya aikata abin da Allah ba zai taba yafe masa ba don haka azzalumai ma'anarsu wato masu shirka matsafa masu bautar wato masu bautar wani ba Allah ba shine zaluncinsu to waɗanda dukkan sauran ma suna shiga ciki dukkan nau'i na zalunci dukkan sabo zalunci ne to kada ka taba wannan kaga ban tsoro ne ga masu zalunci cewa Allah fa ba marafkani bane daga abin da ake aikatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne inna Allah la yumli lil zalimi Allah yana yin shifta ya saurara ma azzalimi har sai lokacin da ya kama shi lam yuflitu to ba zai tsira daga gare shi ba sannan ya karanta ayar da Allah yake faɗa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan rukon Allah yake idan ya damki al'umma alhali tana azzalima lalle damkar Allah mai radadi ce mai tsanani ce to nan kuma yace kada ka dauka Allah mai rafkana ne marafkani ne wato wanda yake bai sani ba kuma ya shagaltu gabarin waɗanda abinda azzalumai suke aikatawa ne sai Allah ya ce wato to in haka ne in Allah bai rafkana daga wannan ba to me yake faruwa ake kyale su azzaluman suke ta abinda suke so a duniya suke ta yi gashi Allah yana ci Allah ana ba su tsoro da saukar ukuba amma ukubar bata zo ba sun ci gaba da abinda suke yi Allah ya ce wannan ba rafkana bace inna ma yu'akhiruhum Allah yana Allah yana yi musu jinkiri ne kawai liyaumin ya zuwa ga wata rana wato akwai ranar kamu ita ce ranar alkiyama nan ba a faɗi sunanta ba sai aka faɗi sifarta sifarta ita ce a sifar waɗanda suke waɗanda suke masu zalincin yadda za su tashi a wannan rana Allah ya ce tashkhasu fihi al-absar a wannan rana gannai wato idanu za su bude zuru-zuru wanda in ka taba ganin wanda ya tsorata ya razana ya ga mutuwa yanda idansa yake yi ya bude tsuru wanda yake kai kanka kana ganinsa ba ka bukatar wani abu kai kanka za ka tsorata shi ne halin tsoro wato ba sai ya ce akwai hadari a gaba ba kana ganinsa ya juya idansa a buɗe kai ma za ka juya domin halinsa ya isa ya baka labari to wannan sifa ta farko kenan tashkhasu fihi al-absar muhti'ina suna masu gaggawa kai ka ce kora su ake ba san inda za su tafi ba domin wuta ce za ta kora mutane ya zuwa ga ardul mahshar inda za a inda za a yi inda za a taro a yi hisabi wuta ce za ta rinka kora mutane a guje kowa cikin gaggawa yake muqni'i muqni'i ru'usihim kawukansu suna sama sun daga kai kana ganin yanda idan aka in aka yi wa mutum tsawa yanda zai razana ya daga kansa to to to yana jijjiga kai ya bi umarni to haka kawukansu za su kasance sun daga su sama la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya dawowa gare su ma'ana ba sa iya kifta ido saboda gani suke ko kifta ido suke yi wato kauce su za'i saboda haka sun kasa rufa sun kasa sun kasa kifta idan ma wa aqidatuhum hawa kuma halin zuciyarsu shine wato zuciyarsu babu komai a ciki ma'ana ta bar inda inda take a cikin kirji inda take da nutsuwa da kwanciyar hankali ta dawo daidai makogaro shi yasa zaka ga idan mutum ya razana sai ga ya kama kirjinsa ya rike zai ji zuciyar kamar za ta fito ne kamar zai yi aman zuciyar to wannan shine halin wannan rana shi yasa ake ce mata yawmal faza'il akbar ranar razani wanda yake mafi girma Allah ka ba mu aminci a wannan rana na'am
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جواب وسكنتم في مكان الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتكون منهم
Allah ya ce wa an zirin nas ka yi gargaɗi ka gargaɗi mutane yau mai atihimul azab ka gargaɗe su ranar da azaba take zuwa gare su fayaƙulun ladina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangijinmu kai mana jinkiri ya zuwa ga wani ajali makusanci nujibi da'awataka za mu amsa kiranka wa nattabi'ir rusul kuma za mu bi manzanni awalam takunu aqsamtum min qabl sai a ce musu awalam takunu aqsamtum shin ba ku kasance kun rantse ba min qablu tun kafin zuwan wannan rana malakum min zawal babu gushewa a gare ku wato ba za ku zo wato ba za ku zo wannan rana ba wato Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gargadi mutane wannan dalili ne akan cewa an aiko shi ga dukkan mutane domin annas yana nufin wanda suke zamaninsa da wanda duk alkur'ani ya kai zuwa gare shi kai musu gargadi da wato ranar da azaba take zuwa ma ya ranar da azaba za ta zo ma mutane ita ce ranar alkiyama gargadi shine ban tsoro wato ka ba mutane tsoro da ranar ranar wato da ranar alkiyama ranar da azaba za ta zo wannan ranar da azaba za ta zo ita ce ranar da Allah yake tashin alkiyama waɗansu kuma sun ce ita ce ranar da azaba take sauka ga waɗanda suka kafurta da Allah jalla wa'ala a lokacin nan azzalumai za su ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga wani ajali makusanci wato za su ce Allah kai mana wato Allah ka mayar da ma'ana Allah ka mayar da mu rayuwa in rana alkiyama ce wato ka mayar da mu duniya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa hatta idza jaa hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak wato har sai wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah madaukakin sarki yace har sai idan mutuwa ta zo musu ta zo ma ɗaya daga cikin su sai ya ce ya Allah kuma yarda ni yana cewa mala'iku kenan kuma yarda ni domin yayin da ya ga mala'iku ya san cewa a ranar nan babu zancen kwana a duniya sai ya ce a mayar da shi duniya la'alli a'malu salihan la'alla zan yi aiki nagari Allah ya ce kalla Allah ya riga ya rubuta annahum ilaiha la yurja'un ba za a mayar da su ba kuma wannan gargadin kun ga wannan ta hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un wannan ga kafirai ne to hatta mu'minai ma shi yasa aka ce kai gargadi ga mutane domin hatta mu'minai hatta mu'mini shi ma lalle an ce ai masa gargadi da ranar lahira Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa wala auladukum an dhikrillah la tulhikum amwalukum wa wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين Allah ya ce ku batar daga abin da muka azurta ku da shi tun kafin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku sai ya ce ya Allah kai mun jinkiri ya zuwa ga wani ajali kai mun jinkiri ya zuwa ga wani ajali domin na samu ne sadaka na samu ne aikin alherin na ciyar kamar yadda ka umarce ni shi Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai ba zai taba jinkirta ma rai yayin da ajalinta ya zo mata ba kaga hatta mu musulmi in ya sake bai yi aiki da umarnin Allah ba shi ma idan mutuwa ta zo masa haka zai ci kuma wato tashin hankalin da yake gaban mutum da yake gaban mu shine kowa kowa wato idan ya ga tashin hankalin ranar lahira sai ya yi burin cewar a mayar da shi ya ƙara aiki don gani zai ba zai tsira ba yayin da zaka ga mala'iku wanda tunda Allah ya halice su a cikin bautar Allah suke wani tunda Allah ya halice shi a ruku'u yake har tashin alkiyama wani a sujada yake gabaki ɗayan su su zo su ce ma Allah ya Allah ban bauta maka yanda ya cancanta mu bauta maka ba to a lokacin nan mutum hankalinsa zai tashi babu wani da zai mutu face ya ce ina ma a mayar da shi ya ƙara daga aiki don gani yake ba zai tsira ba to ballantana kuma wanda yake ya babu abin da ya shuka sai zalunci sai tsiya a bayan kasa to Allah ya ce fa yaqulul ladina zalamu waɗanda suke azzalumai sai su ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga ajali makusanci mu amsa kiranka mu bi manzanni yanzu suna yanzu kaga a cikin lafiya da rai da rayuwa da dama da wadata da ni'imomin Allah ake kira ake kiran mutane kan su amsa addu'o su amsa kiran Allah su bi manzannin Allah to har sai tukuna ranar da azaba za ta zo in ma ranar azab ranar da Allah yake halakar da azzalumai wa in ma kuma ranar alkiyama ran da za tashin alkiyama za ta tashi kuma duk mutumin da ya zo mutuwa lokacin kiyamarsa ta tashi duk mutumin da ya mutu lokacin kiyamarsa ta tashi domin daga ka mutu to shikenan kuma sai tashin alkiyama domin sauran kana barzahu ne barzahu lahira ce shine matakin farko na lahira sai jiran tashin alkiyama kawai saboda haka duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi to a lokacin ne wannan damar da mutum yake da ita yanzu domin kana da dama ana ta gaya maka kana da dama yanzu ka amsa to lokaci zai zo wanda baka da wannan dama baka da wannan damar zaka juya kaga zaka koma kaga babu hanya shikenan sai dai abinda mutum ya riga sai dai abinda mutum ya riga ya gabatar Allah ya ce ga irin ga abinda za a gaya musu yayin da suka ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga ajali makusanci domin mu amsa kiranka mu bi manzanni sai Allah sai al- sai Allah ya mala'iku su ce musu awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba ku ne kuka rantse ba cewa ba za ku bar duniya ba za ku gushe babu gushewa a gare ku wato ku ne a ƙasa ƙasa ta ku ce saboda haka babu abin da zai faru a gare ku ai ba za ku mutu ba ba za ku kau ba daga wannan rayuwar ta duniya ba abin da kuke faɗa ba kenan wannan wato ban haushi ne a lokacin da sun san cewa hakika sun faɗa kuma sun ga ido ya raina fata abinda suke faɗa ya tabbata a gare ya bayyana a gare su ƙaryar su ta ƙare to haka za a gaya musu dan a ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin su kuma a ce musu wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kun zauna a gid kun zauna a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu suka yi kafirci kamar irin kafircinku wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihi kuma abin yanda muka aikata da su ya bayyana a gare ku domin suna zuwa suna duk tafiyar wato tafiye-tafiyen da suke yi lokacin zafi suke zuwa sham wato rihlatar shita'i wa saif lokacin sanyi su tafi yaman lokacin zafi su tafi sham in suna tafiya sham za su wuce ta gidajen yahuda a ta gidajen samud za su wuce ta inda aka halaka mutanen annabulo in suka tafi yaman za su wuce ta gidajen adawa za su gansu saboda haka kaga tamkar wato wannan kasar da waɗanda suka yi zalunci gabaninku sun zauna a cikinta kuma gashi nan kun ga kun ga akibar su Allah ya halaka su sai gashi nan ga gurabun su nan kuna gani ga gidajen su nan babu su da girman da girman kansa su da izzata su da abinda suke ma Allah da da tsagerancin da suke yau babu su kuma kuna wucewa kuna gani kuma ya bayyana gare ku cewar saban Allah ne yasa aka yi musu abin da suka yi amma kuma kuke kan saban Allah to sai sun sai bayan lokacin da ranar za ta zo duk za a tunatar da su da wani wa barabna lakumul amsal kuma ma bayan kun gani kun ga ayoyi na mushahada da kuke gani da idanunku ko mun buga misalai a gare ku shine annabawa sun zo da buga misali cewa rayuwar nan fa za ta kare Allah fa zai tashe ku bayan mutuwa za ku mutu kuma in kun mutu kamar yadda kuke kwanciyar bacci haka za ku tashi ba kuma in kun tashi din nan hisabi ne imma ilal nari wa imma ilal janna kuma Allah ya kawo annabawa din nan ɗaya bayan ɗaya sun zo sun gaggaya muku ga wannan annabin da ya fi kowanne cikin annabawa ya zo da labaran dukkan annabawa da dukkan irin misalan da annabawa suka buga ma mutanen su ya zo muku da shi saboda haka kaga bayan hujjar mushahada wadda kuke gani in kun yi tafiya a bayan ƙasa ga kuma ayoyin Allah da ake gaya muku wato ane muku wa'azi saboda haka kaga kenan babu uzuri duk wani yana daga cikin duk wani yana daga cikin gargadin wa qad makaru makrahum su kuma waɗannan waɗanda suke alladina zalamu anfusahum dinnan wanda suka zalunci kawo kansu sun yi makirci irin makircin su wato sun yi irin nasu makircin irin shirin nasu na su kangare ma Allah su kuma a a yaki annabawan Allah su karyata annabawan Allah su karkashe waɗanda suke bin annabawan Allah duk makirci ne suka babu irin makircin da basu yi ba Allah ya ce wa kad makaru makrahum sun yi makirci irin makircinsu wa inda Allahi makruhum kuma makircinsu yana wajen Allah wato ilimin wannan makircin Allah ne ya san shi wato Allah ya san duk irin shirin da suke yayin da suke boyuwa cikin dare cikin dare za su zauna kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin samudawa cikin dare suka tashi a Allah kamar yadda Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makra fanzur kaifa kana azibatu makrihim anna damarnahu wa qaumahum ajma'in suka yi makirci wani babban makirci muwa muke namu makirci to ka duba ka ga ya karshen makircin su ya kasance to nan kuma sai Allah ya ce wa inda Allahi makruhum makircin nasu yana wajen Allah wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wa in kana makruhum litazula minhu aljibal kuma makircin nasu in din nan bi ma'ana ma annasiya ai ma kana makruhum litazula minhu aljibal makircin nasu ba wanda zai gusar da duwatsu bane wato ba wani makirci ne mai girma ba wanda za a ce ya zamanto gagarba domin duk karfin makircin ya isa ya kawar da dutse shin isa su makircin da zai ruguza dutse ya mayar da shi turbaya ba su isa ba ko kuma a kira'ar kisa'i wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal in sai ta zamanto muhaffafa min as-satila lalle makircin su makirci ne wanda duwatsu za su gushe saboda karfinsa wato sun yi babban makirci wanda inda makirci zai iya gusar da duwatsu to da makircinsu ya gusar da duwatsu saboda haka a kira'a farko ma'anarta makircin ba wani abin a zo a gani bai yi karfin da zai iya gagara Allah ba domin duk karfinsa bai zai iya gusar da duwatsu ba a ma'ana ta biyu kuma sun yi makirci babban makirci wanda inda makirci zai iya gusar da duwatsu da wannan makircin ya gusar da duwatsu saboda haka kowace ma'ana ce wadda take take nuna fuska wadda bata wata ɗaya fuskar bata nuna ta ba wannan yana yana daga cikin yawan ma'ana ta alqur'ani wa in kana wa in kana makrum litazula minhu aljibal Allah madaukakin sarki ya bayyana irin abinda magabata wato azzalumai na farko suke akai na ƙarfi da iya shiri da iya makirci amma duk da haka yaya makircin nasu me ya kai su wannan ya hana su azabar Allah ta sauka a kansu gashi nan Allah ya ce wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim ya bayyana a gare ku yanda muka yi tare da su dukkanin su babu wanda Allah ya babu wanda ya tsira ba wanda ya tsira sai annabawa da wanda suke tare da da annabawa inna nunajji rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad na'am
la ta'tabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قدران وترجع وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula dan haka kada ka taba tsammanin cewar Allah mai sabawar alkawarin sa ne ga manzannin sa inna Allah azizun dhuntiqam Allah mabuwayi ne mai bulala ne wato mai intiqami ne Allah mai bulala ne yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ka tunatar da su ranar da ake musanya ƙasa da wata ƙasar wasamawat a musanya sammai wa barazu lillahi alwahid alqahhar kuma a bijirar da su ga Allah makaɗaicin sarki mai cikakken rinjaye wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfar ka ga wato masu laifi a wannan rana ana ɗaure suna ɗaure tare da shaidanun da suka kasance tare da su sune karininsu fil asfad a cikin maruruwa sarabiluhum min qatirani tufafinsu a wannan rana na wato man kwalta wa tarsha wujuhahum nar wutar jahannam wuta tana lullube fuskokinsu liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat wannan domin Allah yayi sakamako ga kowane rai da abin da ya aikata inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne hada balagun linnas wannan isarwa ne isar da sako ne ga mutane wali yunzaru bihi domin su gargadu da shi wali ya'lamu kuma domin su sani annama huwa ilahun wahid cewa shi Allah shine abun bauta guda daya wali yadhakkara ulul albab kuma domin masu hankula masu hankali su yi sa wato su samu wa'azi daga gare shi wato idan ka san cewar ga akibar waɗanda suka yi makircin nan sun yi makirci babban makirci wajen saba ma manzannin Allah da taimako ga ƙarya da ɓata hanyar gaskiya to makircin nasu bai wadatar da su komai ba ba su cuci Allah da komai ba ba su cuci manzannin Allah ba kawukansu kawai suka cuta to don haka kada ka taɓa tsammanin cewar Allah zai saba ma alkawar zai saba alkawarinsa ga manzanninsa kun ga maimakon a ce zai saba ma manzanninsa alkawarinsa sai aka so ma ambatan alkawarin Allah ba mai saba alkawarinsa ba ne ga manzannin domin so ake a tabbatar da cewa alkawarin Allah gaskiya ne Allah ba zai saba ba Allah ba zai saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mumine alkawarinsa ba ku tuna halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki da sahabbai yayin da irin waɗannan ayoyin suka sauka suna cikin halin da izza take a hannun makiyansu masu gana musu azaba su kuma ba su da komai sai alkawarin Allah Allah ya ne musu alkawari nasara Allah za ta zo nasara Allah za ta zo saboda haka duk abin da zai tabbatar musu da yaƙini akan cewar nasara Allah nan mai zuwa ce suna buƙatar sa dan haka Allah yake nanata wannan abin fala tahsaban wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kuma nan yace ya sake maimaita shi da wani uslubin daban kada ka taba tsammani ya rasulullah cewa Allah zai saba ma manzanni alkawari kaga nan sai ya ce alkawari zai saba ma zai saba alkawarinsa ga manzanninsa tare da cewa babu sauran manzo sai shi amma wato a cikin wannan dan ka tuna ku tuna musulmi cewar Allah ya yi alkawari ga annabi Nuhu ya ce ka yi kwale-kwale za mu tsirar da kai da wanda suka yi imani tare da kai Allah ya cika alkawarinsa haka ya yi alkawari ga annabi hud dukkan annabawan nan sai da suka shiga cikin hali da suke ganin al'amarin ya riga ya zo karshe babu nasarar ta yi jinkirin zuwa sannan Allah ya cika musu alkawari to kaga wannan aya ce akan cewar kada ka taba tsammanin Allah zai saba alkawarin da yake ma manzanninsa alkawarin Allah ga manzanninsa alkawari ne da tabbas zai faru domin abin me zai sa Allah ya saba me zai sa me zai sa ai tsammanin Allah zai saba al'amari alkawari in ma ba zai iya ba to sai Allah ya ce inna Allah azizun abin da yasa Allah ba zai saba ba Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa saboda da yace zai yi to wannan abin ba zai gagare shi ba kuma zuntiqam kafirai da suke da suke ƙaryata manzanninsa suke tozarta bayinsa masu imani da shi suke gana musu azaba Allah fa zai rama musu domin Allah mai bulala ne ba a taba bayinsa ya kyale su duk wanda ya gaba da waliyansa zai ɗaukar musu fansa ita ce bulalar Allah shine zuntiqam Allah mai ɗaukan fansa ne mai bulala ne saboda haka babu abin in kaga yayi jinkiri bai yi ba lokaci ne bai zo ba ba wai ya saba alkawari bane to sannan Allah ya ce ya yayi mana wa'azi da abin da ya kawo da abin da aka rufe surar da shi wanda wannan wa'azin shine zai samu mu kiyaye maqsudin surar maqsudin surar shine Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da babu kamarta ita ce saukar da alqur'ani da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam tare da alkur'anin wanda da shi ne yake fitar da mu daga cikin dufai zuwa ga haske da shi ya rufe da cewa gashi wannan hada balagun shi wannan alkur'anin isarwar da wanda da shi ne zai fitar da mu daga duhu zuwa ga haske to shi ne fa don haka mu gode ma wannan ni'ima kada mu zamanto tamkar waɗanda suka butulce ma ni'imar Allah suka zamanto sun kai mutanensu ya zuwa ga darul bawa to babu abin da ya cancanta a yi wa'azi da shi irin abin da yake gabanmu na tashin hankali na ranar alkiyama Allah ya ce ranar ka tunatar da su ranar da ake canza ƙasa da wata ƙasar sammai ma a canza su wato ƙasar nan da muke ganinta da sama yayin da abubuwan faruwa na ranar alkiyama suka faru ga baki ɗaya wani abu ne daban za mu tashi mu ga wata ƙasar daban ba wannan ƙasar ba wata saman daban ba wannan saman da muke gani ba za a canza su Allah ya ce yawma natsuwi sama'a ka tsayi sijilli lil kutub wato a ranar da Allah yake cewa muke nade sama kamar yanda ake nade takarda da littafi haka za a nade ta sannan a cikin wannan hali ne na tashin hankali faɗowar taurari da wata ya yi baƙi da rana haskenta ya tafi duwatsu suna tafiya sun zamanto kamar angarara algarara haka zaka ga kamar wato kamar auduga a cikin wannan tashin hankalin ne za a tashi za a tashe mu daga cikin kaburbura na tashe mu daga cikin kaburbura shine wa barazulillahi alwahidil qahhar sai a bijirar da su ya zuwa ga Allah makadaicin sarki domin a ranar nan sarauta za ka san cewa sarauta ta Allah ce shi shi kadai domin Allah zai ce ina sarakuna ina jabberawa ina fir'aunoni ba wanda zai amsa ma Allah sai shi da kansa zai amsa ma kansa limanil mulkul yau mulki a wannan rana gawa yake sannan Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar shi sanan ma aka sake aka ambaci wannan sifar wa barazu lillahi alwahidil qahhar a bijirar da su ga Allah makaɗaicin sarki alkahar mai cikakken rinjaye wanda babu abin da yake gagararsa rannan rinjayen Allah zai bayyana domin kowa kowa ya sun da kansa wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad a wannan rana al mujrimun masu yi ma Allah laifi su ne mushrikai da masu saɓan Allah a wannan rana za ka same su an haɗa su da juna shine dukkan mai saƙo a haɗa shi da jinsin masu saɓansa da shaiɗanin da yake musu da ya sa su akan hanyar wannan saƙo kowa zai tashi da ƙarininsa na shaiɗan shine zai ce a walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi muqtarini ba zai amfane ku ba a wannan rana don kun kasance an haɗa ku da juna a cikin azaba kuna tare zai tashi tare da karinin sai ce kala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin ina ma tsakanina da kai tsakanin wato mahudar rana guda biyu shine nisan da ke tsakanin mu tur da kai a abokin haɗawa to haka za a haɗa su fil asfad a cikin maruruwa al asfad shine abinda ake ɗaura kafafu da kuma ɗaura hannuwa da shi ɗaura hannu za a haɗa da wuya ne a ɗaure ta haka ta ƙarƙashin kafa a haɓa sannan kafa da kuma mari a kafa haka za a ɗaure haka za haka Allah zai haka umarnin Allah zai tabbata ga wanda suke azzalmai khuduhu faghullu ku kama shi ku ɗaure shi thumma aljahima sallu sannan ku jefa shi cikin wutar jahannama ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا sannan a cikin ankwa tsawanta zar'in wato tsawanta zira'i saba'in ne ku zura shi a cikin ta ku ɗaure shi sannan a faɗi laifuffukansa innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance baya imani da Allah mabuwayin sarki wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa kan a ciyar da miskini falaisa lahu al-yawma ha huna hamim yau ba shi da yau ba shi da wanda zai kare shi ina ne kare shi wala ta'amun illa min ghisil to nan Allah ta'ala yace saradiluhum min qatiranin suna da tufa amma tufar tasu ta man gelo ce shine kwalta ka san dai kuna ganin dai kwalta yadda ana zuba ta a titi yadda take hayaki to wannan shine tufar abin wato wanda Allah ka kiyashe mu da azabar wuta domin komai a cikin ta azaba ne tufar azaba ce abincin azaba ne abin shan azaba ne wajen zaman azaba ne wajen kwanciyar azaba ne mayafin abin da za a lullube mutum da shi azaba ne Allah ka kiyashe mu wata bisha wujuhahum na sannan bayan wannan kuma fuskokinsu wuta wuta ce za ta rinka ci- a- a- za ta rinka rufe su talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun wato fuskokinsu za a rinka kora su da wuta a wannan rana za a rinka kwaye su kana ganin yadda jikin mutum yake zamantowa yayin da wuta ta kona wuta ta kona shi mutane da dama in suka ga kunan wuta su ma suke yi suna da wannan phobia din saboda tashin hankali ne ganin fata yadda take konewa da wuta akwai mutane da dama da suke da irin wannan to haka fuskokin za su zamanto to liye sannan Allah ya ce wannan fa domin Allah ya sakayya ne ga kowane rai da abin da ta aikata wato ba haka kawai Allah ya yi musu azaba ba a'a sakamako ne shine makasudin wannan rayuwar makasudin wannan rayuwar hisabin da ke gabanmu duk wannan abin da ke ciki da zuwan annabawa da halittar sama da ƙasa da ƙyale sama ɗinnan da ƙasa ta tafi a yanda take har sai lokacin da ajalin Allah zai zo sannan a zo a yi wannan gagarumin tashin hankali na canza ƙasa da wata ƙasar da canza sammai ga baki ɗaya duk domin me liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat domin Allah ya yi sakayya ga kowane rai da abin da ya aikata shi sa sai ka ga kafiri ya gama abin da yake yi a duniya Allah bai masa komai ba ya kyale shi ya yi shirya ya tsira ya gama ya ci duniyarsa da tsinke kamar yadda ake faɗa to amma Allah ya san akwai ranar da liyajdi Allah kulla nafsin ma kasabat akwai ranar da Allah zai kama shi inda kamar a ce Allah bai yi halitta da gaskiya ba wannan ya tafi ya sha shikenan ina haƙƙi to amma akwai haƙƙi inna Allah sari'ul hisab wannan sifa ce ta Allah Allah mai gaggawar hisabi ne zai yi ma bayi hisabi ga baki daya a gwargwadon rabin rana to amma wannan rana ce da babu kamarta tsawonta shekara dubu hamsin amma duk Allah zai ma mutane hisabi haka kowa haka Allah zai yi magana da shi shi da shi kowa ba zai zai yi magana da shi da Allah babu tafinta kowa ba wai za a yi ne na jam'u ba a ce ‘yan ƙasa kaza kowa haka Allah zai masa hisabi to amma Allah sari'ul hisabi ne mai gaggawar hisabi ne cikin rabin wuni an yi an gama sannan kowa ya tafi makoma To sannan Allah ya ƙara surar da wannan aya mai girma ya ce to wannan isar da saƙo ne ga mutane to kun ga wannan ita ce rahamar Allah cewa Allah bai kama mutane a bisa gafla ba ko a bisa jahilci sai da ya isar mana annabawa suka zo suka gaya mana yace hada balagul wannan isarwa ne isar da sako ne ga mutane wali yunzaru bihi domin su yi wato domin su su gargadu da shi yayi inzari domin su ji tsoro domin Allah yayi ban tsoro kuma Allah abin da ya bada tsoro da shi abin a ji tsoron sa ne Allah abin da ya ce a ji tsoronsa abin a ji tsoronsa ne to domin mutane su ji tsoro su tsorata domin kuma su sani cewar shi Allah shi ne Ubangiji wanda yake guda ɗaya da ake bauta ma babu wanda ya cancanci bauta sai shi kuma wannan domin masu hankali su samu wa'azi wato babu abin da zai ba da wa'azi irin alkur'ani to wannan surar alkur'ani gabaki ɗayansa wa'azi ne to amma wannan surar da haka aka kare ta da wannan ayar wato a cikinta akwai wa'azi ga masu wato hankali wanda yake mai haske Allah ka Allah ka bamu Allah ka wa'azar da mu da alqur'ani abinda ke cikin sa na ayoyi Allah ka bayyana mana abinda muka jahilta a cikin sa Allah ka sanar da mu abinda muka man abinda aka mantar da mu Allah ka tunasar da mu kuma ka sanya shi ya zamanto jagora a gare mu mai ceto a gare mu wajen shiga aljanna ka tsirar da mu daga azabar kabari albarkar ceton alkur'ani ka tsirar da mu daga azabar wuta albarkar ceton alkur'ani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk